Rahim bai taba jin bacin ran kan abin da Sa'adiya take yi ba kamar yau ya kalli Safiya ya sake tambayar ta tun yaushe ta bar gidan nan ta ce ta dade da bata kuma sai da na ce mata kar ta fita amma ko kallo na bata yi ba amma bari in je in duba ko zan ganta ya girgiza kai ya ce ki rabu da ita zan yi maganin ta Ai tashi ya shige ɗakin ransa cike da bacin rai kaiwa yake yana kamowa ya rasa tunanin me zai yi ga damuwar halin Sa'adiya na cin ransa lallai in dai aka tafi a haka to fa tsegumi ba ta ƙare ba ana nan dai in ba mataki aka ɗauka ba ya sake fitowa tsakar gida yana tambayar har yanzu bata fito ba ganin dare yana kuma yi sai ya shuri takalman sa ya fita waje ya ma rasa hanyar da zai bi gurin dubuwarta ya ja tsaki sai waiwaye yake yi ita kuwa sariya tun da misalin karfe biyar da ta juya ta juya ta ga har lokacin bai dawo kamar yadda ya saba dawowa ba sai hakan ya bata damar ficewa da tabbacin ba zai dawo ba domin zuwan isowa uku gidan da sunan yi mata gaisuwa da kuma wai zai kwantar mata da hankali sannan wani sa'in yakan ci gaba da gwada mata halin nasa daman kuma can ba rabuwar suka yi ba da ita kuma da yake ta riga da ta saba da abin da yake mata ba ta hana shi ya taba ta ba bari ma da ta san gidan su kadai ne sai kannanta da ba fitowa suke yi ba to fa zuwan nasa shine har suka tsayar da lokacin haduwa dawowar Aminin Lahi gida shine ya tsayar da haduwar tasu sai yau da ta samu dama da fa suka suna hira hankalin su kwance ta mamance da wani dawowa da Aminin Lahi zai yi bari tunanin fadan da zai yi mata ta kalle shi ce ni fa gaskiya idan baka aiko an tambayar maka ba ba zan kuma zuwa gunka ba dan yanzu ma na san sai na sha faɗa ya kalle ta da gefen ido ya ce waye zai miki faɗa aiki yanzu kin ci gashin kanki ki saki jikin mu duk abin da muke so wa kike da shi waye zai miki faɗa ke da baki da mafaɗi ki ma yi watsi da wani zancen in aiko a yi batun aure zama mu a haka sai ya fi kin ga yanzu matata tana jin ke zan aura to fa har mu gama rayuwar auren hankalinmu ba zai kwanta ba yanzu ko mu ci karamin ba babbaka babu wanda ya sani ta yi sororo tana kallon sa ta ce to me kake nufi kenan kana nufin ba za ka aure ni ba ya dan basar ya sake cewa ba haka nake nufi ba ke yanzu idan ma auren za mu yi wa waye naki da zai tsaya ke da ba ku san inda babanku yake ba ma uwa kuma ita ma babu don haka kawai zancen aure ma ki daina shi ta kalle shi irin ta ya ciko da hawaye ta ce kar ka manta kai ne baka ce za ka zamo gata na ko da uwa ko babu uba ko babu yana kofar gida a tsaye suka doso gurin da yake tun daga nesa yake hango su tabbas yanzu ya ƙara yarda da rashin jin maganar sa'adiya kuma sai yayi maganin ta ita da saurayin da yake sawa tana yawon banzanta ya ji a cikin gida ya ɗauko wani katon katako ya yo waje ba san yana gurin ba da bai rako ta har gida ba sai jin saukar duka yayi ta ko'ina a kokarin sa ne ya kare dukan Aminin lahiya maka masa a hannu aiko hannun ya lankwashe wanda har sai da ya gigice ya cillar da katakon ya rufe shi da duka ta ko'ina ita kuwa tuni ta shige gida da kyar mutane suka kwace shi dukan da ya yi mata ba na wasa ba ne sai da ta gwammace bata fita ba tun tana kuka har sai da ta rasa wani irin kuka za ta yi saboda wuya ya kuma rantsa idan bata nemo wanda zai aure ta ba to fa wallahi masallaci zai kai cikiya idan da me so

ta yi kuka ta yi kuka har ta ba wa uku lada suka haɗu da yan uwa suka runguma juna suna ta kuka sosai kamar yau mama ta mutu shi ma juya ya shige ɗakin sai ya fashe da kuka lallai rashin babba a guri ba daɗi rashin jigo tamkar ka rasa komi ne duk ba kowa ya janyo musu wannan abin ba sai mahaifinsu da ya kulla da amanar da Allah ya ɗora masa duk da hakan ba ta faru ba idan ko za ta faru sai dai a kirawo ta da kaddara sakamakon yanzu kowa sai dai ya ce sakaci ne ya janyo wannan kaddara yau sati biyu da fitowar dattijo daga asibiti amma har gara. har lokacin da yake can akan yanzu da komi ya kuma rincibewa sun mayar da shi abin neman kuɗi su ko da yaushe da shi suke yawo suna roƙon mutane su taimaka musu za su siya masa magani sai zamto ma duk wani almajiri idan zai fita yakan tura shi su fita dan idan da shi sun fi samun kuɗi sosai tun da wasu saboda shi suke bayarwa idan ka ga dattijo dole tausayi ya biyo baya ya ƙara fita daga hayyacinsa ko da ka san shi a lokacin baya to fa yanzu sai ka yi masa kallon ƙwarilla za ka gane shi babu kulawa yunwa ta gama galabaitar da shi tun yana roƙon su bashi abinci har ya zamto ya daina cewa komi sai ya wuni ya kwana ba su bashi ko da ruwa ba to su ma ba su siya sun ci ba bare su bashi Jikin Ramla da sauki domin har likita ya bashi sallama tare da gayyato 'yan sanda cikin lamarin kuma cikin amincin Allah sun je sun kamo magaji. Har aminin lahi ya kuma mika kukansa gare su kan lamarin Isuhu yadda yake wa kanwarsa, shi ma kuwa kankace me sai ga su kofar gidansa. kuma aka yi sa'a yana nan suka cafke shi ba tare da sanin me ya aikata ba da fara ma da yayi gardama sai da ɗaya daga cikin 'yan sandan ya fara kifa masa mari aiko na aka yi masa fami akan ciwon da aminin lahi ya ji masa wanda ya ƙudiri niyyar sai ya rama ko akan kanwarsa ne bare ma yana da tabbacin zai rama da kansa likitan ya kalle shi ce to kai yanzu idan ka tafi da ita ina zaka kai ta ito eh ina da tabbacin gurin da zan kai ta zuwa zan yi an haɗa ta da ƙannena kafin komi ya yi daidai ya kaɗa kansa ya ce zan iya bin ka kenan in ga inda kake kar ka damu da ni da kai din duk taimako za mu yi dan ka bi ni kaga gurin da nake hakan shine ya dace suna da kan titi suna ta hirar lamarin da yake faruwa kan yara mata wanda ana je ana kallo an ki a dakushe matsalar kullum sai ga ruwa take yi kamar ba garin musulunci ba likita ya juya ya kalli aminin lahi ya ce ni din da zan baka labarin damuwar da na shiga kan matsalar fadin nan da ka tausaya min matata har lahira ta tafi babu ita har cikin gida marasa imani suka biyo ta suka hakke mata daga ƙarshe ganin ta san su suka kuma kamushe ta har yanzu har kullum ina addu'a kan Allah ya bayyana waɗanda suka aikata mata wannan abu shi yasa nayi alƙawarin ko a ina idan naji irin wannan matsalar to fa sai inda garfi na ya kare dan haka ita kanta kanwarka ba za mu yi sanya ba dole a bi mata haƙƙinta dan ce ta tsayar da su daidai wani jakshan inda almajiri kala-kala suka baibaye su kowa da kalar tasa barar kuma duk wanda ka kalla abin a tausaya masa ne amma mafi tausayi a cikinsu shine wani almajiri wanda ke turawa fuska ta cika da furfura suna neman na siyan magani da tausayi aminu ya ɗauko ɗari biyar ya mika masa sai godiya suke yi tare da nema masa karin wani buɗin gurin allah abin tausayi sai da ya ji kamar ya yi kuka ganin idanuwan mara lafiyar inda hawaye suke biyu kuncinsa da alama banda zafin ciwo har da wuyar rayuwa ta kara saka shi cikin hayaniya. Fakin suka yi daidai kofar gidan ya buɗe mata kofar motar suka fito ta kalli dakta ta ce na gode da taimakon ka Allah ya saka maka da alheri ya dan dariya kaɗan ya ce kai dai Allah ya baki lafiya tare da bayyanar inda yan uwanki suke ta yi ƙasa da kanta ita kanta tana buƙatar hakan a ce yau ga ta ga mahaifanta suka yi sallama ya ja motar ya tafi tare da cewa ko me ake ciki za su gan kan lamarin yaya rabu don ita ma nata laifin babba ne ɗaukar yaro babu ka ka'ida har lamarin ma idan ba a yi wasa ba zai iya komawa baya gurin binciko shi mai unguwa ko ba safarar yara yake yi ba da sallama ɗauki a bakinsa suka shiga gidan sai rabewa take yi a baya suka amsa ya samu guri ya zauna ya kalli safiya don har yanzu bai fiye saurarar sa'adiya ba tun ran da ya zane ta ya ce safiya ga yar uwa na kawo muku ina fatan ku rike ta amana ita ma dan abar tausayi ce kamar mu duk da lamarin ba iri ɗaya ba ne amma dai ku haɗa kanku ku ɗauke ta kamar ni kar ku raina ta domin ita ɗin za ta iya zama wani jigo gare mu baki ɗaya idan kuma kuka ajiye wannan gefe to fa ba sa'ar ku ce ta girme muku nesa ba kusa ba don haka duk mai son mu zauna lafiya to ya zama mai jin magana sannan kuma ina ƙara gaya muku ko da yaushe ku ɗin ga tunawa da mu din tun farko su waye har zuwa yanzu sai komai ya ƙara zo mana cikin sauki ba ƙaramin daɗin sauyi ramna ta ji ba jin ta take yi kamar wadda ta fito daga kurkuku rayuwa take yi ta yanci babu duka ba zagi bare a ce ta ɗauki talla wanda ya fi komai tayar mata da hankali ta ɗauke su ƙannanta tana kula da su sosai duk da su ɗin ba yara bane amma akwai abin da idan suka yi suna buƙatar yara gurin wanda ya girme su ta mai da aikin gidan kanta kafin su tashi ta gama aikin gidan har abin kari ta dafa musu shi kansa Aminu Lahiji yake yi wani sauyi yana doso rayuwarsa Duk wata kulawa yana samu ta bangaren Ramla ta dauke shi kamar yayinta, ji take yi da shi har zuciyarsa har ya zamto ko da yaushe ta fi bukatar ta gan shi fiye da komi da take bukata. Shi ma ta bangaren sa ko da yaushe ba shi da buri sama da ya ji motsinta dan yanzu ba sai an faɗa masa ba ya san ko me ya san ya fara san Ramla. da yana tunanin zai iya aurenta dan ya cika burin mama amma a yanzu burin guda biyu ne sai wani abu da yake neman yi masa togaciya duk sanda zai ji yana tunaninta to fa sai magaji ya gifta tunaninsa sai ya ji ina ma bai san me ya faru da ita ba bare abin ya dame shi shirye-shiryen bude shago sai gabatowa yake gidan haka yanzu hankalinsa gaba ɗaya ya tattara shi ya koma kai wani lokacin ma kafin ma su tashi ya yi waje a kokarinsa na bin mutane har gida gurin karɓar 'yan ragowar kuɗinsa da ke gurin tunda har yanzu bai gama tattara abin da ke hannunsa ba gashi lokacin karɓar shagon na kuma gabatowa shi yasa ya tattara hankalinsa guri ɗaya ta bangaren ramla kuwa hakan sai ya zama takwa takura gare ta don haka takan zuba ido domin ganin lokacin fitarsa har wani lokacin takan tsare shi sai ya karya kafin ya fita sai sa'adiya suke ganin yanzu kamar ramna tana neman wuce gona da iri kulawar da suke ba wa juna ita da yayansu kamar ta yi yawa sai aka waye gari sa'adiya ta fara hantarar ramla duk da ba a bayyana abin yake su din ba ba sa'annin juna ba ne har take mata gurin ta zo za ta fi su iyawa sai ka ce gidansu hakan bai wani dame ta ba tunda ta ci karo da fiye da wannan ta kuma san za ta fuskanci irin wannan kalubalen tunda ta shigo rayuwar da bata san ta ina ta fara ba cikin ikon Allah ya tattara abin da ya yi masa saura har ya mika su ga alhaji ya kuma karba cikin aminci ya ware wa aminin lahi nasa ya ce ga ka na shekara ina fatan za a samu wasu a gurinka saboda akwai kayan da aka auno min su zan so ka sare su a guri na ka watsa cikin shago kayan yara ne kuma akwai riba a ciki in har Allah ya so ka yi hakan kamar sau biyar zaka iya zama da kafafuwanka hakan ya ba yana nufin zan karbi nawa na gurinka bane sai dai son ka ga yadda harkar take saboda gaba Ya yi murna da hakan ya kuma ci alwashin zai kawo abin da ke hannunsa domin ya san ɗaukarsa ce ta zo cikin ikon Allah. Bayan sun gama zancen kasuwancin su sai Aminu Lahi ya kuma kallon Alhaji ya ce game da zancen neman auren da ka bani shawara na je na ƙara tunani na Na ga zan iya aurenta a haka, duk da kullum zuciyata na tunanin halin da ta kasance a baya. To amma na da ita a yanzu na fuskanci tana da dabi'u masu kyau, na kuma gamsu ina ci gaba da neman zabin Allah. Sai Alhaji ya girgiza kansa ya ce hakan yana da kyau kyakkyawan tunani kan mutum ko ba haka ba. Ka tunani saboda taimako yana da kyau idan babu shi ko to kullum al'ummar mu ba za ta ci gaba ba. Don haka yanzu sai mu je neman aure kenan ina fatan kuma kaso ta da zuciya ɗaya ko don rashin gatanta. idan shafa tsakiyar kansa ya ce ai sai yayi yi shiru ya ƙara shafa kansa alhaji ya dan girgiza kai cikin ƙaunar da yake yi wa aminin lahi ya ce mm, ina ma ina ma wallahi aminin lahi a koda yaushe ji nake da yarinya ta tara yi kai ne mutum na farko da zan fara fatan alheri wurin kasancewa na sai dai shi lamarin ubangiji yakan yi yadda ya so gare mu ya dan girgiza kansa cikin jimami ya zuba masa idanu shi ma saboda yanayin alhaji ya nuna damuwa sosai ya ce allahu akwai mutuwa ta yi ita ma allah ya ji kanta idan girgiza kansa ya ce ina Allah shine ya baro kansa sani wala Allah tana raye ko ta mutu mu mun yi zaman makoki bayan shekara ɗaya da rasa ta da muka yi ganin har lokacin ba a same ta ba sai aka yi addu'a Allah ya ji kanta ta tun zuciyoyi sun tafi ta rasu ganin damar da alhaji ya shiga sai yayi yi masa sallama ya tafi zuciyarsa cike da tausayi da kuma tunanin ina ma tana raye da ko baya son ta sai ya cika wa Alhaji sa ko dan yawan alherin sa gare shi da jimami ya tashi ya shiga gida ya neman gefen kujera ya zauna Hajiya ta kalle shi ta ce ya na ganka haka ko ba aminin lahi bane ya zo ya dawo kansa tare da furzar da huci daga bakin sa ya ce shine amma ya tafi wani tunani na yi ya sanya yar min da jiki ina ma mu tana nan wallahi da aminin lahi zan mallaka wa ita domin karamcinsa da amana kalli kullum idan amana ta shigo hannunsa ba ta fata sai da alheri mafi yawa ni ko da me zan saka wa yaron nan ita ma jikinta yayi sanyi ta ce ka daina dawo mana da abin da ya wuce Allah yana gani zai ba mu wata idan ya so hakan idan kuma bai so ba sai ya kyale mu kamar yadda yanzu ya kyale mu bai ba mu wata haihuwar ba ba dan ya manta da mu ba haka ne to Allah ya ji kanta mu kuma Allah ya kara mana hakuri so mai sauraro Lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Mm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana ki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. Wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. kai kai ke ban gane ba mu mamji din ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu na duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm kawata ba za gane ba a takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya waɗanda suke ɗaukowa daga saudiya ke ban gane ba kina nufin har a saudiya suke ɗauko turaruka ai ba a nan ya tsaya ba ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne zan so na je kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙawata, duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari da in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce nima na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan da gari mai bai da kuɗi gida. Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!